yawwa assalamu alaikum jama'a barkamu da safiya da fatan mun tashi lafiya ina ban duk kowa yana cikin koshin lafiya in ba manta ba tun 28 ko ko da bakwai 20 da tsakanin da bakwai ko da shida rabona ɗauki 23 ne ku yi min uzuri 23 ne shi na rubuce ga watan august rabona ne muku rabona ne muku abun nan rabona ne muku updates so na faɗi wannan maganar cewar idan bitcoin ya zo ya taba ya taba dala dubu ashirin da hudu ko ya zo ya taba dala dubu ashirin da biyar ko da shida and very important register na gaya maka me ya kamata kai duk wani mabina na gaya masa cewa ga abin da ya kamata yi a lokacin har nake cewa duk wanda yake son ya holding din token ko wani yanzu ne fa yake da dama ba shi da wani dama da zai iya siyan wani coin ko token alhamdulillah a iya wannan spark da bitcoin ya yi jiya ko in ga lura nan gurin a bitcoin sai da ya spark sai da ya zo ya spark ya taɓa dala dubu ashirin takwas har da ɗari da hamsin da shida ɗari da hamsin ɗari sittin da hudu so a nan gurin abin da ke son gaya muku anan shi ne ita harka kafta kuransi a bacci mai haƙuri wadda ake ta bisa ilimi wadda ake gina ta bisa ilimi da haƙuri wanda in baka yi haƙuri ko kayana ba mawuyaci ne ka ci riba wannan kasuwa so don haka kasuwa ta koma green insha Allah ma'ana yanzu karfin kasuwa yana a bayi don haka sai ka koya da ilimin da na koya maka ka koya ka kamar ka mai da abubuwa kana yin su sannan kuma ina ƙara ga muku duk wanda ya san yana da bukatar wannan ilimin kyauta a yanzu kyauta nake ba da shi sannan da wasu coin da zaka yi holding token da zaka yi holding masu kyau za ka yi magana a wasa ko ka duba kasan description ɗin bidiyon nan ka za ka ga nan mai 0 s h 9170 ka magana yanzu kasuwa daga jiya ta fara koma green yanzu duk sikirin za ka nema ka nema a kan bai ko sani ina baku sikirin kan kasuwa sikirin din kasuwa nake baya kuma ina ba da sikirin zan kuma baka sikirin din kasuwa ga abin da ya kamata kai mawuyaci ne mawuyaci ne ba na ce dole za mu zan yi ma hitin stop loss ni kaina amma ba in dai kana bibiya ta in dai kana bin tuka a wajen ke to mawuyaci ne ka zo kai loss din kudaden ka duka sai dai rashin iya trading kun san gashi ana ba da sakina muna cikin riba amma haika wani yana lost saboda me baya bin doka da ka'ida ko ko baya shiga sakina a ka'ida lokacin da dace don haka na kirkiro wata hanya koyar da wa kyauta da koi da za ka yi holding da komai zan baka ga da ka iya ka sanya abin yake kai ma ka ringa cire kanka sakina su don haka sha Allah sai mun hada kuwa next video arewa computer sign out